fabi’u kai fashi itum izaka na yadan biyadin alaisa ka zalik ƙwala haddasani ya haya an malikin annahu balagahu anna suleiman ibn yasarin ƙwala ce suleiman ibn yasar ya ce Fani faniya alafu himari sa'ad bin abi waqqas harawan jakin sadu bin abi kasu ya kare abincin dabba kenan wai dabba ma abincin da za a kawo mata kar a yi riba faƙala li gulamihi sai ya fada ma yaransa ɗan aikinsa khudh min hintati ahlika fabta'i biha sha'iran ka ɗauka alkaman gida ka je ka sayar ka sau sha'ir wala ta'khudh illa mislahu ka je ka bayar ka karba sha'ir wala ta'khudh illa mislahu daidai wa daidai abinda ka bayar shi za ka karba ba kari ba rage ba kari qala wa haddathani an malik <clears throat> an nafi' an sulaiman bin yasar annahu akhbarahu anna abdurrahman ibn al-aswad ibn abd yaghus فني على دابته فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك طعاما ka je ka dauki abinci cikin alkaman gida ko dakan iyalanka fabta biha sha'ira kaje ka sau sha'ir wala ta'khudh illa mislahu kada ka karba sai kwacin abin eh, sai iya abin da ka bayar daidai wa daida ba ragi ba kari saboda in an kari an yi riba kenan ma'ana abincin da dabba ma za ta ci ba a so a yi riba a ciki to me yasa dabba tana da halatta da haram ne shi eh shi wanda yayi mu'amalan shi yake ta shari'a ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم ابن, ابن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الأمر عندنا qala malikun ya ce, imamu malik imamu darul hijra ce, al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da ke an ijima'i a kansa a wajenmu Allah tuba alhintatu bilhintati wala tamru bitamri wala alhintatu bitamri wala tamru bizabib wala alhintatu bizabib ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد duk wani abin da za karba na abinci hatsi shinkafa ne alkama mai da menene da menene in za a yi musaya to in jinsi ɗaya ne matsala biyu ke karkashinsa ribal fad wa ribal nasi'a in jinsin ya sha bamban to ribal fadl ya kau kenan ribar ta kau kenan sai ribar nasi'a an fahimta yace illa yadan biyadin fa in dakhala shay'an min zalika al-ajalu in an samu jinkiri a cikin wannan cinikin ko musaya lam yasluh ay ya haramta ma'ana an shiga riba kenan wa kana haraman wala shay'a min al-udmi kullaha illa yadan biyadin haka duk wani abin da za a musayo a karbo na al'udum wal idam me idam eh in aka ce mahadan abinci miya ma mahadan me ce ce miya miya me romo Eh, miya ita ce romo me yasa ka ce wannan miya wannan romo duk sa'an da kaga suna ya bambanta akwai bambanci sai dai in kai baka fahimta ba eh <laughs> dan kiya ba ku santa ba sai na hadisi abinda za a hada a ci abinci to ya danganci irin abincin ka tuka tu amana dabino da zabib diddanke ne za a hada shi a ci abinci bota magirin man shanu duk za a hada a ci abinci to shi ke ka kawo tuwo za ka kawo sai kawo kawo mai ka kawo sabib ka kawo man shanu ka ajiye ka soma kana ci sai kawo miya miya mai zaki miya kubewa miya na ruwa miya ta ruwa ba haka bane ba to amma kuma ka kawo burodi ko waina za ka ci za ka yi kawo mai man shanu za ka yi kawo bota za ka kawo magarin za ka yi kawo wa'yan abubuwa duka ka hada da su ka ci to shi ne imam malik ce duk wa'annan baki ɗaya ba za a yi su ba sai dai yadan biyadin hannu da hannu cinikin makaho an fahimta qala malikun imam malik yace ce la yuba'u shay'un min at-ta'ami wal udum ba za a yi cinikin wa'annan abubuwa ba iza kana min sunfin wahidin isnani bi wahidin in abu ɗaya ne ka ba da biyu ka karbi ɗaya ko ka ba da ɗaya ka karbi biyu aka ce ba za ya ba an samu me kenan an samu ribal fadl fala yuba'u muddu hintatin bi muddai hintatin ba za ka ba da muddi ɗaya na hinta ka karbo biyu ko ka ba da biyu ka karbo ɗaya ba an samu ribal fadl kenan wala muddu tamrin bi muddai tamrin ko ka ba da mudi daya na dabino ka karbo mudi biyu ko ka ba da biyu ka karbo daya an samu ribal fadl kenan wala muddu zabibin bi muddai zabibin ka ba da mudi daya na zabib kai ka karbo biyu ko ka ba da biyu ka karbo daya an samu ribal fadli kenan wala ma ashba zalika min al hubub haka wanda ya kamanci wannan cikin um, tsaba hatsi abinci wal udum kull wal udum kullaha idza kana min sinfin wahidin in ya zamo iri daya ne wa in kana yadan biyadin sai dai in ya zama iri daya ne to ba a kari kuma sai a yi hannu da hannu amma in ba iri ɗaya ba ne to za a iya ƙarawa a karbo ko a ba da kaɗan a karbo da yawa ko a ba da yawa a karbo kaɗan saboda kyan nagartan abin amma sharaɗi ya zamo yadan biyadin inna ma zalika bi manzilatil warq bil warq wa zahab bil zahab yace ai abin da yasa ya faɗi haka illa da yasa illa da yasa ya faɗi haka ai kaman zinariya da zinariya ko azurfa da azurfa la ya hillu fi shay'in min zalika alfadlu ai baya halatta a yi ƙari a cikin wannan ribar fadlu za ta shiga ciki kenan wala ya hillu illa mislan bi mislin yadan bi yadin mana duk abin da za a karbo ya dangaci abin in fi ɗaya ne to illa biyu zai shiga a illa biyu za ta samu a ciki in ba a yi hankali ba ko ribar fat ko ribar nasi'a in abin ya sha bambam ba iri ɗaya bane wani ya fi wani to kaga an kauda an kautar da ribal fadl sura ribal annasi'a za ka yi ba da kaɗan ka karbo da yawa ko kawa da yawa karbo kaɗan amma ya zama hannu da hannu to zancen hannu da hannu da malikiya suka tsananta to kala malikun imamu malik ce bayan wannan karatun bayani da ake son a yi shine imam malikiya sun tsananta wajen in an ka sayi abu kada ka sayar a wajen sai ka ɗauka ka kai inda kai hannu da hannu mai ne da wa'annan matsaloli duk baki daya to a lokacinsu da ake wannan cinikin ya sha bamban da cinikin da ake yi yanzu imamu shafi'i da yake hijaz zancen auduga auduga cinikin auduga auduga za a kawo ne cikin kwando ko cikin roba ana sayarwa sai yasa sai a ce wannan wannan matsala sai ka ɗauka ka kai inda kake kar a duk za a iya yi amma da ya koma masar ya ga yadda ake cinikin auduga da yawa sai canza fatawa sai canza fatawa duk abinda malikiya suke faɗa cinikin da ake yi ba shige mm, walwusku tuna sa'an sa'i kaza kaza kaza kaza abu ne da za a iya ɗauka yanzu a kai nan za a ɗauka a kai to yanzu sai aka waye gari ana ciniki ne an baka allocation shinkafa buhu dubu ya za a yi ka ɗauke su ya za a yi ka yi hauzin su in an ce sai ka ɗauke su ka kai wajenka ya wannan cinikin zai yi to sai aka ce ai za a yi hauzi ma'anawi shine takaddar da aka baka na allocation aka sa hannu duk wanda ya zo za ka sayar mishi ya ga sa hannun kamfani ya tabbatar da wannan kayan ka ne sa'annan kuma aka ce in aka ce buhu shinkafa buhu dubu din sai ka dauka ka kai rumfa ga ko unguwanku ko abin nan dinka watakila wanda ya sayar ma shinkafan da kai da zaka saya ma duk ba ku da inda ku zuba waya hausu ne aka je aka haya in aka ce za a tilasta ma sai ka dauka ka kai to kudin da ko zai karu kan abincin ta sha wahala to me zai warware wannan matsalar shine suka ci za a yi aiki da allocation takardar da aka bayar ma'ana kana karban takardar da matsala ta zama mallakanka duk wanda ya zo yana son buhu goma ko ashirin suka ce zai ɗauka ya yi ko ya halatta ko bai halatta ba ya yi ko bai yi ba to haka kuma zancen da aka yi kayi na yi sai 'yan kasuwa sun yi bayani ya ake yin kayi na yi ya ake yin kayi na yi in ana yin kayi na yi ne ina son takalmi ina son kaza ina son kaza sai shi ka ce zai je dauko zai je zai dauko ya zo ya ce sayar maka ko ya ce ka sai kaza ko a'a in ana yin haka za a samu matsaloli da shari'a ba ta yarda da shi ba amma wanda ya kware a cikin kasuwa kai baka da kwarewa a cikin kasuwa in an kyale ka ma ka je ka nemo abin watakila mara kyau za ka samu shi kuma ya san inda zai samu mai kyau sai kuka yi yarjejeniya za ka samu min kaza nake so shi kuma da ya je can ɗin sai suka yarjejeniya da wanda suke ciniki zan kai mishi in ya saya zan kawo kuɗi in bai saya ba zan dawo da abin ya yadda ko bai yadda ba in suka yi wannan yarjejeniya malikiya za ce masa <laughs> malikiya ba su yadda ba ko dole ake yadda da wani abin ba yadda za a yi in aka yi wannan to shi kenan sai ya kai in an saya sai ya dawo da shi eh, da kuɗin in ba saya ba sai dawo da kayan dama mai kayan ya an sharaɗi ne an fahimta to shi yasa wayannan abubuwa da rashin tsayawa a tantance shi yake ya haifar da muna fadawa cikin haramun cikin riba cikin abin da zai sa dukiyar albarkar da ke ciki albarkar ta kare saboda me ai ce maka yayi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan fi'lan hatta ya alama hukumallahi ba baya halatta a kan shi ya yi aikata ko menene hatta ya alama har sai ya san hukumallahi fi hukuncin Allah a ciki an fahimta to su kuma ce wa yas'alil ulama ya tambayi malamai ba haka bane ba abinda kuka sani ba fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna amma malam da kai sai ce in koyi za ka yi wa yaktadi da ya ce wa yaktadi bi ce bi ahli sunna ba ko bi ahli kaza ba bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tauhidul ittiba kenan kadai ta manzon Allah da biyayya masu bin sunnan ba suna ba kai ba fa su da yawa mutum zai danganta kan shiga abu shi kansa baya yi amma wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. saboda me allazina yadulluna ala ta'atillahi ma'ana in ba sunna masu bin sunna ka bi ba la yadullunaka ala ta'atillahi إنما يدلونك على طاعتهم Wa وعبادة غير الله ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين طيب فالقائلة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma wannan abin ya zama wajibi aka ce kai riko da abin da manzon Allah ya kawo maka kai koyi da shi ya za a yi kai ba madina aka haife ka ba wanda aka haife su madina ma ba zamanin manzon Allah ba kana inda kake ya za a yi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wajibi ne akan ka koyi ka karanta sirarsa ina zaka samu sirarsa sai cikin littafin hadisi shi yasa wajibi ne a kanka ka koyi ilimin ka koyi hadisi ma'ana ka tashi ka je makaranta inda ake karantar da hadisai da alkur'an da mai nan ba wai son zuciya bane ba fa ba wai kana zuwa don ka ci lokaci bane ba ba wai don ka rasa abin da zaka yi bane ba ka je ka zauna ka ji abin da yake wajibi a kanka li'anna alwajiba la yatimmu illa bihi yasa dole ka je ka koya in ba haka ba za ka shiga cikin wani hali da dabba ma za ta fi ka ba inhum eh? illa kal an'am bal hum adall saboda Allah ya halice ka ne saboda wata manufa in ba karatu ka je kai ba ka bi manzo Allah ya zaka yi kasar abin da ya sa Allah ya halice ka ba za ka iya sani ba dabba kuma Allah halicce ta da manufa ita ta san me aka halitta a gama da mana a sai dabba a yanka a ci dabba da za a ci ta gama aikin ta to mana dabba ta fi ka sanin abin da aka ta zo yi kenan kai ka zo duniya kai da jaki ɗaya kenan sai dai ka cika cika wannan jakar ka nemi wuri ka kwanta ka yi bacci kana neman kuɗi kana da kai da dabba kun zama ɗaya kenan to shi yasa zuwa koyon ilimin hadisin manzon Allah ka san yadda za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ganin daman ka bane ba wai zuwa kake don baka da abin da za ka yi barka je ka zauna ka sha iska ko ka huta a'a dole ne saboda in ba haka kai ba da kai da dabba duk kun zama ɗaya kenan eh balhum adallu zai zo ma dabbar tafi ka to sa'an nan duk wanda Allah ya hore mishi sai ma ya koya ya sani wajibi ne shi ma eh, eh, la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu la tubayyinunnahu lin-nas bi kulli tawkid wa la taktumunahu to sai aka waye gari sai ma wayanda suke da himmar suka yi karatu suka samu farko sai aka mai da ilimin mulki ba kowa za a karantar ba sai wanda aka ga dama ana ɓoye abin sai wanda aka ga dama ana zabe ana zaba sai wanda aka ga dama to kuma ka'ida wa man yaku za fadlin yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzman Allah ba zai saukar da addinin shi ya baka ilimi ka ki tsayawa ka karantar da addinin Allah kana bin son zuciyarka Allah yana kallon ka Allah yana da yadda zai yi ya gama da kai me yake faruwa ana nan ana wannan tsarin sai aka zo aka bude jami'ar islamiyya al-madinatu munawwara jami'ar islamiyya uganda jami'ar islamiyya niger jami'ar islamiyya pakistan jami'ar islamiyya jami'at islamiyya to duk wanda ya je yayi karatu ya dawo sai kaga sun je an bude halakat ana karantarwa babu tashin hankali babu komai sai aka manta da waɗancan da suka mai da karatu mulki din da malamai da sarakuna komai an mai da karatu mulki ne ba a koya ma talakawa ba za a bar ba za a waye musu kai da ilimi ba saboda me in an waye musu kai ba za a mallake su yadda ake so ba wannan bangare masu mulki da malamai kenan bangaren yan boko kuma sun yi boko din suna kallon talakawansu ba za a koya musu ilimi yadda za a waye musu kai ba sai a kyale su cikin jahilci din sai wanda ya boko ko islamic da za a karanta ko ka haddace alkur'ani ba za a shirin kaji yi boko ba za a dauke ka ba sai in yi boko wannan bangaren an tozar da ilimi wancan bangaren kuma an tozar da ilimi kuma abinda Allah ya ce a zo aiki na a karantar da mutane addini sai aka zo aka yi watsi da wannan abin sai Allah ya jefar da kowa ya kawo mutane waɗanda ana yawo ana ta yada addinin ana ta yada sunna ko ina an fahimta to sai waɗancan da suka mai da karatu mulki da ganin dama da bautatar da mutane sai suka zo suna nan da ransu da rayuwarsu amma kusan sun yi expire sun me sun yi expire ba a bukatar su yanzu ba a bukatar su yanzu saboda me ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba da sun yi abin da Allah ya ce su yi ba wanda ya isa ya kama su ba. an fahimta to da suka yi suka yi kuskure kai ma in kai kuskure haka Allah zai kama ka saboda me ilimi dole sai an yi ilimi hatta ya alama hukumar lahifi al'ilmu to menene ilimi ɗin ilimi ya kace shi ne al'ilmu ilimi sai suka ce al'ilmu huwa idraku nisbatin majzuman biya waƙi'iyyatun alaiha daliluha hadha huwa al-ilm zalika anna an-nisba tanqasimu ila nisbatin majzumin biha wa ila nisbatin ghayr majzumin biha فالمجزوم بها على ثلاث مراتب العلم الجهل التقليد وغير المجزوم بها على ثلاث مراتب الشك الظن الوهم فما هو العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليلها الله واحد هذه نسبة مجزوم بها هل هي واقعية أو غير واقعية واقعية هل عليها دليلها ما هو الدليل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد ابن عبد الله العربي القرشي الهاشمي رسول الله هذه نسبة مجزوم بها هل هي واقعية؟ نعم واقعية هل عليها دليلها؟ نعم ما دليلها؟ محمد رسول الله هذا هو الدليل هذا هو العلم والمرتبة الثانية الجهل فما هو الجهل؟ ليس الجهل أن تجلس لا تعرف شيئا هذا أخف شيء الذي لا يعرف شيئا أمره أخف وأسهل من الذي علم خطأ الجهل إدراك نسبة مجزوم بها لكنها غير واقعية غلط خطأ ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة التقليد فما هو التقليد التقليد هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية لكن لا لا لا نقول لا دليل عليها هناك فرق بين لا دليل عليها أو لا أملك عليها الدليل أنا لا أملك عليها الدليل مثال كل ولد في بيته يعرف أن الصلوات الخمسة مفروضة يعرف أن صوم رمضان واجب ولكن لا يعرف لما لماذا يعرف أنه واجب ذلك أنه يرى في بيته كلما دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن أبوه يخرج إلى المسجد ليصلي ja وكذلك كلما جاء شهر رمضان الدنيا كلها الصوم يعرف أن هذا واجب ولكن ليس لا يملك عليها دليل sai in an je an sa shi islamiyya aka fara karatu ya ce kutiba alaikum siyamu kuma kutiba allazina min qablikum to daga yanzu zai tashi daga taklidanci ya koma mi kenan ya zama ilimi yanzu ya zama ya koma farko kenan إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليلها أملك عليها الدليل هذه هي المراتب الثلاث التي للعلم ثم النسبة غير مجزوم بها وهي أيضا على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الشك المرتبة الثانية الظن المرتبة الثالثة الوهم معنى الوهم آخر مراتب العلم فما هو الشك الشك هو استواء طرفي القضية بحيث لا يترجه طرف على آخر هذا هو الشك لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فشك في صلاته إذا شك أحدكم وهو في صلاته ولم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن فليبني فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الشك هنا على اسمها وحقيقتها الشك وفي رواية فليتحرى الصواب ما معنى فليتحرى الصواب معنى هذا الشك لم يصل بدرجة الأولى لم يصل على درجة الأولى إذا فكرت تستطيع أن تختار لنفسك أي ina tsammanin dai raka uku ce ina kyauta zato raka kai da kanka ce ina kyauta zato mana a wannan cewa da kai ina kyauta zato zannun kenan wanda aka kyautu aka bar shi kasa din shine alwaham zo kana zo kofar gida kana dinki ba ko zo alhaji na cikin gida kuwa kai ta tunane kamar ya anya ba shi fita ba ko yana cikin gida ka kasa gane ya za ka yi ya zama shakka kenan ai ina kyauta zato yana cike ban ga fitowar shi ba hausa ma ka ce me zato kenan yana cikin gida din shine zato ya fita shine wahami ina kyauta zato ya fita to shine zato nan yana cikin da shine wahami hadhihi ya maratibul ilmi sit duk abin da ya shigo cikin abin da ka sani kwakwalwarka ɗayan abu biyu ne abu ne kayayyaki ne haka ne da abu kuma dama yana ya zo maka a cikin shakka wanda ya zo maka yakini din nan ya kasu kashi uku ko da ilimi ko jahilci ko taglilanci menene ilimi ilimi shine ka san abu kai yanke hakika haka al'amarin yake kuma a kashin gaskiya haka al'amarin yake kuma kana da dalili to ya kai ya kai ilimi kenan Allah ɗaya ne ana shakka ne a kashin gaskiya haka yake to me dalili shi kenan ya kai ilimi kenan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi hashimin dangi ba kuraishe manzon Allah ne duk musulmi baya shakka a cikin wannan yayi yaki da haka a kashin gaskiya haka banzon Allah ne haka yake to mecece hujja muhammadun rasulullah nan. magana ta kare ke saura mataki na biyu jahilci mutane suna zamanin aka ce jahilci shi ne wanda bai san abu ba wanda bai san abu ba al'amarin shi ya fi komai sauki ya fi komai sauki wanda bai san abu ba rigiman duniya duk tana faruwa ne kawai da bai san abu ba wanda ya san kuskure eh wanda bai san abu ba yanzu da muka zo masallacin nan kafin kiran sallah ba kowa da muka zo yayi muka yi kowa shiga ya zauna to yanzu mutum dubu kuma su zo masallaci na cike ko dai su zauna ba wuri ko mu mu fita su shiga to wannan jahili din ya haddace abubuwa amma kuskura kurai ya fahimci kuskure ya fahimci kuskure nan za a zauna kofar masallaci ko kofar gida ana jidali har mai na kan kuskure ba yadda za a yi ka fahimtar da shi sai ka cire wannan kuskuren aiki na farko ka cire wannan kuskure sannan ka kawo naka ka saka ba karamin aiki ba ne amma wanda bai san komai ba kana zuwa kana faɗa masa shi kenan tare mata ka karantar da su addini ai an ce ba kyau ana faɗa yana shiga amma wanda ya je karatu ya fahimci kuskure to jan aiki kenan zai zauna faslun fasali idza ayyana an-najasatu gusila mahalluha wa inil tabasat in sama. ta'ayyanat iltabasat ka gani ko samu anan jahilci idza ta'ayyanat najasa gusila mahalluha in najasa ta taba nan gashi ana kallo sai a wanki wa in iltabasat in tarikitar na tab eh in tabe a a a iltabasa cikin larabci mai kenan alarama mai iltabasa ta rikitar gashi nan najasa ta taba hannu rigar na sai a wanki na tabbatar da ɗayan hannu rigar na najasa ta taba amma ban san ko na rikice ko wannan ko wannan ya za a yi sai a yi mai sai a wanke hannaye guda bin duka shi ke ta rikitar ke. ba ma zancen an huta bane ne daidai ne mana ayyana tin najasatu gusila mahalluha wa inil tabasat in ta rikitar saubu kullu tabbas wannan rigan na ɗauki yaro ya yi fitsari a kai amma ina ina ya fitsarin na manta ko a nan ne ko a nan ne ko kasa ne ko mai tabbas ne na jasa ta taba rigan nan amma ina ba san ba to me maganin wannan in aka wanke rigan baki daya musila saubu kullu an huta kenan shi yasa jahilci shine mutum ya fahimci kuskure mutum ya idraku nisbatin majzumin biha mutum ya san abu kuma yayi hakikan yayyanke haka yake amma kuskure ne a kashin gaskiya ba haka al'amari kuskure ne shine jahilci amma wanda bai san abin ummi ake ce da shi huwa allazi ba'atha fil ummi na rasulan al ummi nisbatun ila ummihi wanda bai koyi karatu ba bai koyi rubutu ba bai koyi karatu ba duk duniya duk makalukin da kace mishi al'ummi zargi ne manzon Allah kadai shine al'ummi yabo sallallahu alaihi wa sallam shi al'ummiya a wajen sa yabo ne amma duk wanda aka ce mishi ummi zargi ne an zarge shi kenan kaga wani mamaki wani abin mamaki amma manzo Allah aka ce wallazi ba asa fil ummiyina rasulan mimma yatlu alaihim wa yakunzu to jahilci kenan to tsora taklidanci taklidanci shine ka san abu ka yi yanke haka yake kuma a kashin gaskiya haka yake amma kai ba ka da dalili kaga ana yi ne malam kaga yana yi abba kaga yana yi abuja kaga tana yi har ya zamo aqida a wajen ka wannan lalle wajibi ne amma ba ka da hujjar da za ta tabbatar da haka kamar sallah kamar azumi duk sa'an da watan ramadan ya zo gida duk za a dauki azumi duk sa'an da aka kiran sallah alhaji zai fita je uban shi zai fita je masallaci ya tabbata aqidatan indahu sallah wajiba ce to amma me hujjar hujjarsa ba shi da hujja sai ran da aka sa shi islamiyya eje ana karatu ana karatu har aka zo kai kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to daga yanzu zai tashi daga taklidanci ya koma mai ilimi hadhihi hiya nisba almajzumun biha wa nisba ghayr almajzumun biha ita kuma guda biyu ce guda uku ce shakka da zato da wahami ai an bayyana shakka ko an bayyana zato ko an bayyana wahami to sa'ad nan shi ilimin kansa akwai ilmul yaqin eh an yi duka kai ne kai wahami علم اليقين عين اليقين حق To تونين علم اليقين علم اليقين شيني وندا wanda baka taba jin yayi ma ƙarya ba yazo ya baka labari baka da hujjar da zaka kare ta shi dole ka karba ka san shi ilmul yaqini ke ya ce maka akwai wata kasa sunanta makka a cikinta akwai ka'aba to malamin ka ne kuma bai taba yin kariya ba dole ka yadda ilmul yaqin to ko za ka yanka tikiti ne muje ka zo a baka tikiti ga kujera aje ana cikin jirgi aka kai ce kaga kaga makka kana ganin makka inda za mu saukar nan makka kenan shi aka sauko makka ya zama me ainul yaqin aka je aka shigar da shi ka'aba haqqul yaqin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 فنزل من حميم وتسلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم to shi yasa karantarwa karatun da muke yi imamu malik ai an ga yadda yake ta fama ya bayyana kaza kaza kaza kaza kaza kaza mai wahala sai ka hana kanka bacci wani lokaci karfe biyu wani lokaci karfe uku ka je kana ta mai kana karantawa kana mai bata sai ka yi karatu sai ka san maraji inda za ka ta raja'awa sannan kuma kana roƙon Allah madaukakin sarki amma duk da shi in ka zo ka zauna kana karatu kwakwalwanka na zuwa wani wuri ko wani tunani na shigo maka sai kana sai ga sun bace eh, ba za ka samu na ka kawo su yadda kake so ba duk wanda ke karantarwa ya san da haka wani lokaci kuma shi ba komai ba komai ba ko da yunwa ka zo ka zauna baka ba sai ga da shati ya zo komai kana iya kai shi yadda kai komai ka ɗauko shi ka kai inda ke wani lokaci kai kai Allah bai bai Allah bai gada ma ba baiwa ce daga Allah shi yasa shi Usmanu kafin ya je majalisa wajen sai ta roƙon Allah sai kai roƙon Allah kai addu'a ibn ya yace a mas'ala in ta tashi wani lokaci sai an yi raka'a cikin dare an roki Allah ayi addu'a Allah ka ba da sa'a gobe in naje in warware wannan mas'ala ba za ka rogara kan ilimin ka kadai ba kai wane ilimin ka guda nawa ne wannan abin da bai cike cikin tokali ba to abin da ake so a fahimta ma mutane shine ka tashi ka je makaranta din na fa ba abin ganin dama bane ba fa ba wai abu ne sai in kaga dama ba ba waje ne da zaka je don baka da aikin da zaka yi ba a'a dole ne wajibi ne a ka in ba haka ba wallahi sai ka zamo kasa da dabba dabba sai ta fi ka an fahimta to shi yasa abinda aka karanta da kai din nan kuma sai ka mai da hankali akai sai ka mai da hankali akai wani ya bugun waya daga zariya ne ko kaduna wallahi malam muna mun ji cikin muwatta ka ce mu nemi takarda da biro duk sa'an da aka takarda da biro muke kuma mun ga amfanin shi saboda za mu zo makama kitabul buyo insha Allah mai kafa idantu wace matsala ce ta shige ma duhu ga matsaloli burjak yan canji na bukatan bayani yan kasuwan abubakar suna bukata yan kwari yan kwarin siga duk yan kasuwa suna bukata a bayyana musu abubuwan da za su bari da abin da za su ci gaba in ba haka ba wannan shi zai ci ma ya halatta kana yi wannan zai ci ma bai halatta ba kaga an sa an sa ka ruku kana kallon agogo ne gagaji ne kaga an sa ka rudu kenan amma kafin a gama ko ina kana rubutawa kana rubutawa bayan an gama to ga matsalolin da ake son a gyara su a san a fahimce su sai a zo a zauna a tattauna kowace a fitar da ita an fahimta Kala malik imamu malik imamu darul hijra yace wa idza ikhtalafa ma yukalu aw yuzanu in abin da ake aunawa da kaili ko kuwa da mizani ya sha bambam ba abu ɗaya bane ba mimma yukalu aw yushrab abinci ne ko abin sha fa ba na ikhtilafuhu bambancin ya bayyana fili wannan da wannan daban-daban suke fala ba'asa an yi ukaza minhu sunani bi wahidin yadan biyadin imamu malik ya ce to babu laifi a ba da ɗaya a karbi biyu ko a ba da biyu a karbi ɗaya abinda ake gudu a nan riban nasi'a mana ribar fadl ya fita ciki ta fita ciki kenan wala ba'asa an yi ukaza sa'un min tamrin bi sa'aini min hinta ba laifi a bada dabino sa'i daya karbi alkama daya ba laifi a bada alkama sa'i biyu a karbi dabino daya sa'i daya wa sa'un min tamrin bi sa'ain min zabibin wa sa'un min hintatin bi sa'ain min samnin an fahimta a tafi fa idza kana sinfani min hadha mukhtalifaini in sun nau'in su ya zama daban-daban ne fala ba ba'asa bi sunaini minhu bi wahidi imam malik yana maimaitawa ya fada ya maimaita ko so dai ko so bi ko so aw akthar min zalika yadan bi yadin hannu da hannu fa in dakhala zalika al ajalu fala ya yahillu in an samu jinkiri a ciki to an samu riban nasi'a kenan to in aka zo ana yadan biyadin ko ko kada ka ya sayar shi ya dauka sai a ce in haka zai yi amma in haka ba mai yiwuwa bane ne to sai a duba mecece maslaha saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli salati ba haka bane ba to shi zaka ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wannan abin da suka faɗa da kaɗan-kaɗan ake amfani da shi yanzu ya zo matsala ce ta fi karfin wancan matsala in aka ce za a aiwatar da wancan ka'ida da suke magana a kai za a samu mashakka kuma lallai ne musulmi su yi kasuwanci su su yi mu'amalar su su nemi arzikin su yi menene da menene to sai malamai su zona su ce almashaqqatu tajlibu taysir wannan mu'amalar da ana iya yi in aka samu hali irin waɗannan ƙananan abubuwan sai a aiwatar da su haka amma in matsalar ta tashi daga waɗannan sa'i da menene da wasu ke da menene <coughs> ta kai allocation shinkafa buhu dubu shinkafa buhu kaza kaza kaza kaza ya a ce almashaqqatu tajlibu taisir. she malamai su saman ma yan kasuwa mafita Shi shikenan sai a kafa doka akan haka an fahimta mhm. qala malikun imamu malik imamu dar hijira ce wala ta hillu subratul hinta bi subratul hinta wai baya halatta ka kawo tarin abinci na alkama a sayar da tarin abinci na alkama me yasa saboda tarin abinci na alkama din nan da za a kirga za a ga wannan yafi wannan da kwaya nawa ko kuwa ya da kwaya nawa da za a ɗora akan skeli za a samu bambanci to tun da abu ɗaya ne kuma ba a samu ba a bukatar ribar fadlu a ciki ba a son a samu ribar fadlu sai ce bai halatta ba wala ba sa bi sumratul hinta bi sumratul tam yace amma tarin abinci na alkama da tarin abinci na dabino babu laifi saboda me ikhtalafa al jinsan mafhum ana fahimta imamu malik abinda ake tsoro a nan shine riban nasi'a shi yasa yace idza kana yadan bi yadin wa zalika annahu la ba'sa an yushtara al-hinta bit-tamri jizafan babu laifi a kawo tarin abinci na alkama a kawo tarin abinci na dabino a ciniki a sayar a musaya wannan babu laifi saboda kowa ya san dabino daban alkama daban amma da dabino da dabino ne zai halatta da alkaba da alkaba ne zai halatta baya halatta qala malikun imam malik yace wa kullu ma ikhtalafa min at-ta'ami wal udum فبان اختلافه فلا باس ان ba'dahu bi ba'din jizafan duk abin da ya sha banban daban-daban suke to babu laifi a yi wannan tarin abinci wannan tarin abinci aka ce tarin abinci ma'ana ba a san adadin shi ban za kirga ba a san nauyin shi ban za a ɗora kan sikeli ba a san sa ban za a sa sa'i shi ne tarin abinci ke yadda za ka je kasuwan ladin makoli ga an zuba ka je da wani ga an zuba shi yasa sai a kawo mudu sai a kawo awo za ka sai shi a auna maka قال مالك وذلك أنك تشتري الحنت بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال in ka je ka bada kuɗi ai zaka in ka bada kuɗi zaka sai tarin abinci jizafan ba tare da an san adadin shi ba ko menene yace babu komi saboda kuɗi daban kuɗi da naira daban a shinkafa daban amma naira da naira ne fa in shinkafa da shinkafa ce fa in dabino da dabino ne alkama da alkama fa la basa bihi qala malikun wa man sabbara subrata ta'amin wa qad alima kailaha duk wanda ya zuba tarin abinci shi ya san adadin abin in an sa cikin sa'i ko nauyi ko yawa ya san abin da ya saka summa ba a haji zafin sai je sayar ma wani akan tarin abinci wakatamal ya kai laha sai ya ɓoye ma wanda ya zo sai ɗin nan bai ce mishi kilo dai ba ne ko kwano kaza ko sa'i ne ba a ya dai sayar mishi haka fa inna zalika la ya yasluhu ya ce da kyau fa in a al mushtari an rudda zalika ta'ama على البائع رده بما كتبه من كيله وغره wanda ya saya din in yana so ya maida da a warware cikin shi shi ma ya maida shi haka nan kamar yadda aka sai mishi da garar shi ma ya maida shi da garar wa kazalika kullu ma alima al-ba'i'u kaylahu wa adadahu min at-ta'ami wa ghayrihi thumma ba'ahu jizafan ولم يعلم ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده haka wanda ya je ya sayar maka abu tari tarin abinci baka san nauyinsa ba adadinsa ba ko menene ba in kana son kamar shi kai ma kamar haka nan ba za ce a'a ka dawo bar mu auna mu gani a kai ma da zaka da zaka sayar mai ai ba aunawa akai ba ku lam yazal ahlul ilmi yanhauna an zalika yace malamai suna hani akan haka duk abin da zai bayu zuwa ka cuci dan uwanka an haramta to rayuwa yanzu kuma duk ana gina ta ne akan me to shi yasa kowa yake cikin wahala ba wanda yake zaune lafiya ba wanda yake samu yanda yake so an fahimta qala malikun imamu malik Dar al hijra yace wala khaira fil khubz qursin bi qursayn yace haramun ne ka kawo burodi dunkulin burodi daya da dunkulin burodi biyu yace an samu mai kenan wala azimin bi saghirin ko ka kawo katin burodi da karamin burodi an samu ribar fadli kenan idza kana ba'du zalika akbar min ba'd in wani yafi wani girma fa amma idza kana yataharra an yakuna mislan bi mislin fala ba'sa bihi amma in awo aka yi wannan katon burodin shi da wannan ɗan kankarin dunkulin nauyinsu ɗaya yadda aka tsara abin ne wannan aka yi shi dan kankani wannan aka yi shi kato aka hura shi kato amma duk ɗaya suke in an dora kan suke li ya ce babu laifi ka ɗauki ah, um, dunkule karami da babba idza kana ba'd zalika akbar min ba'd fa amma idza kana yutaharra yakun mislan bi mislin wa la ba'sa bihi wa lam yakun yuzal ko da ba auna ba amma ai taharri an ga an san cewa wannan da wannan duk ɗaya ne قال مالك imam malik yace la yasluhu muddu zubdin wa muddu labanin bi zubdin ba za ka ba da mudu ɗaya na man shanu ka karbi muddu biyu ba ko kindirmo mudu ɗaya ka karbi biyu ba ko akasi wa huwa mislu zalika mislu lazi wa safna. ya ce kamar yadda muka, muka, muka, nuna a lokacin da muke magana kan muratala imamu malik ya yi bayani a ciki in ka koma za ka ji bayani shi a can min tamri lazi yuba sa'ani min kabisin wa sa'an hashafin bi salasati asu'in min ajwatin hina qala li sahibihi inna sa'ani min kabisin bi salasati asu'in min al ajwa la yasluhu yace ai sa'i daya sa'i biyu dabino da ajwa da kabis yace baya halatta to sai aka je aka yi wata hila fafa ala zalika li yujiza bai'ahu sai ya je aka yi hila yadda za a yi don cinikin yayi wa inna ma ja'ala sahibul labani al-labana a zubdihi li ya'khudha fadl zubdihi ala zid wannan ya kawo man shanu ƙwarya ɗaya wannan ya kawo man shanu ƙwarya ɗaya amma sai ya hada da laban kindirmo darajar man shanu darajar jindirbo ɗaya yake da man shanu ba ɗaya ba ne ba aga ga man shanu kwano ɗaya shi ma ya kawo man shanu kwano ɗaya amma da jindirmo a ciki kaga bai cika kwano ɗaya ba kenan tare da cewa sun ce wasu malamai suka ce Ai nono ma da man shanu ba za a yi ribar fadli ba a ciki saboda me suka ce ai abu ɗaya ne ai nono shine asalin man shanu din duk abu ɗaya ne tare da cewa wayansu baka ganin kaje malamai wannan yana da abin da zai ce wannan amma mu mm, abin da muke faɗa shine mazhabin Imam Malik kenan ko ala zubdi sahibihi na adkhala ma'ahu labana ma'ana in ya kawo man shanu kwano ɗaya sai ka kawo man shanu kwano ɗaya amma bai cika kwano sai ka cika da nono a to ai kaga kai ka cuce shi man shanun shi da ya cika gordeden nonon ka da bai cika baɗin nan kuma man shanu ya fi nono daraja ai ko ya fi daraja ko hmm. qala malikun والدقيق بالحنطة bi بمثل garin fulawa da alkama aka ce sai sun zo daidai wa daida la ba asabihi wa zalika ai sababul jawaz لأنه أخلص الدقيقة فباعه بالحنطة مثلا بمثل يجي أخلص الدقيقة أي da ya je ya nika garin fulawa ɗin bai haɗa da garin masara ko gero ko da bai haɗa da komai ba fulawar ne ya nika ya zama gari mislan bi mislin walau ja'ala nisf sai wasu malamai suka ce kamar imamu shafi su suna ganin ba yadda za a yi a yi cinikin garin fulawa da alkama ya zama daidai saboda me saboda wannan ai ne injiya ya nika shi an abin nan din shi in aka kawo alkaman suka ce ba zai daidai ba suna da su da suka fada a ciki ba yadda za a yi in kana son bayanin wa'annan sai a ko ka rubuto ko ka zo ka tattauna ka je ka tambayi wa'anda suka san wa'annan abin nan tare da cewa in muwatta malik fa ya fi duk wa'annan littafai fa wa karatu ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا أي بحالة التبع ولا يصله لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصله